Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau ranar Alhamis tara ga watan Fabrairu da shekarar 2023. a yadda babban zaben wannan wata na fabrairu ke kara kawo jiki masu takarar neman mukamai a najeriya na ci gaba da kara matsakaimi wajen neman kuri'un jama'a sannan kuma wasu 'yan najeriya mazauna jamhuriyar nijar sun bayyana ra'ayoyinsu kan matsayi da muhimmancin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi a ranar 25 ga watan fabrairu a najeriya sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman da Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanin labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. kasa Amurka ta ce an gaba lambalan ɗin liƙen asirin China a nahiyoyi biyar, kuma Washington ta tuntuɓi ƙawayenta domin musayar bayanai kan ayyukan. Tuni muka yi musayar bayanai da ƙasashe da dama a sassan duniya daga Washington da kuma ta ofisoshin jakadancinmu, kuma mun yi hakan din saboda ba Amurka kaɗai aka auna ba a wannan shirin wanda yake ta ɗoyacin ƙasashe a sassan nahiyoyi biyar. kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana jiya laraba yayin taron yayin wani taron manema labarai tare da sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO yan Stoltenberg a ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da kowane ne ke da alhakin hakan China ce kuma batun kowane ne ke da alhakin yin hakan bai taso ba ji bilinkin lokacin da aka tambaye shi ko yana tunanin shugaban China shi Jinping yana sane da ayyukan balan-balan ɗin asirin. Babban jami'in diflomasiya Amurka ya ce Washington tana kara samun bayanai daga kokarin tarkato balan-balan ɗin kuma akwai abubuwa da dama da zai faɗa a kanta a cikin kwanaki masu zuwa. Masu aikin ceto a ƙasashen Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokacin sanyi jiya Laraba. don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu sha ɗaya. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiya ya haɗa da ma'aikata dubu casa'in da shida. Wuraren da ake yi wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwa yayin da aka iske mutane da ransu suka tafi da su domin a kula da lafiyarsu. jami'an turkiya sun ce akalla mutane 8,574 suka mutu yayin da sama da 38,000 suka jikkata a siriya an samu mutuwar akalla mutane 2,530 a cewar alkaliman gwamnatin damascus da kungiyoyin agaji yanzu girgizar ƙasa ta zama wani mummunan bala'i tun bayan girgizar ƙasa da matsananciyar guguwa ta tsunami da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane 20,000 a japan Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London jiya Laraba don godewa al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa ƙasarsa wajen dakile farmakin da Rasha ta kwashe kusan tsahon shekara tana yi a ƙasarsa kuma ya hasashen cewa daga ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Zelensky ya faɗa wa Majalisar Dokokin Birtaniya cewa mun san 'yanci ne zai nasara muna sa ran rasha za ta yi rashin nasara mun san nasara za ta canza duniya kuma wannan zai zama canji da duniya ta daɗe tana bukata birtaniya tana tafiya tare da mu zuwa ga mafi mahimmancin nasara a rayuwar mu. zelensky ya kuma gana da sarki charles a fadar buckingham a wata ziyara ta biyu a ƙasar waje tun bayan mamayar da rasha ta yi a ranar 24 ga watan fabrairun da ya wuce biyu bayan wata ziyara da ya kai washington a watan disamba bara inda ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka. Madalla A yayin da babban zaben wannan wata na Fabrairu ke ƙara kawo jiki, masu takarar neman mukamai a Najeriya na ci gaba da ƙara matsakaimi wajen neman kuri'un jama'a. Gare Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. A yayin da babban zaben wannan wata na Fabrairu ke ƙara ƙaratowa a Najeriya masu takarar neman mukamai a Najeriya a matakai daban-daban na ƙara matsakaini wajen neman ƙuri'un jama'a. a kan haka ne ma ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya bola ahmad tinubu ya kai ziyarar yakin neman zaɓe a birnin lakwaja fadar gwamnatin jihar kogi bola ahmad tinubu dai ya sha alwashin farfaɗo da kamfanin karafa na ajakuta tare da yashe kogin niger da gwamnatin muhammadu buhari ta yi watsi da kammala shi bayan da gwamnatin marigayi umaru Musa 'yar Adwa ta fara aikin kwashe shi da nufin samar da tashar ruwan baro kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ya ce za mu kammala aikin a Jakuta, haka zalika za mu yashe kogin Naija, za mu iya cikin ikon Allah. Tomalan Malam Husaini Jumare na ɗaya daga cikin dubban 'ya'yan jam'iyyar APC da saka suka tarbi tinubun a birnin lakwaja ya ce suna da kwarin gwiwa matuka a insha Allah muna kyauta da akwai nasara a cikin wannan tafiya tun daga shi tun alamu tun anan wajen ya nuna cewa muna tare da shi dari bisa ɗarin Allah da kuma muna roƙon Allah ubangiji ya bashi sa sunana Muhammadu Sadi karamin hukumar lokacin local government jam'iyya na APC gaskiya muna farin ciki da wannan taron wanda ya nuna alamun nasara saboda jama'an da suka fito ba su nuna gajiya ba a gefe guda shi ma dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar mai pdp mai adawa alhaji atiku abubakar da ke ci gaba da zagaye jihohin najeriya tare da bayyana irin ƙudurorinsa na gudanar da ayyukan raya ƙasa isa liman kantigi shine ɗan takarar kujerar gwamna na pdp a jihar niger ya ce matsalar hanya na ɗaya daga cikin matsalolin da za su tunkara da zarar sun kama kujerar mulki ba hanya wallahi tala duk wajen da muka je ba za ka taba gudu 20 km kilometer per hour ba ban kai sa ba ko kiwon dabbobi ba zan bar dabba ya shiga cikin wannan na hanya ba gara zan bi daji saboda haka number one bayan da ayoyi da infrastructure magana makarantu mhm. na gani ilimi mutane suna karba ba yara ilimi a zaune a bindin bishiya a yanzu dai kasa da makonni uku suka rage a gudanar da babban zaben najeriya inda 'yan kasar ke cike da fatar ganin an samu sauƙin matsaloli irin na rayuwa da suka hada da ƙarancin mai da rashin takardun kuɗi da ma uwa uba matsalar rashin tsaro da ta'addabi al'umma a wasu sassan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya na neman dala biliyan biyu da ɗigo shida a wannan shekara domin tallafawa mutane miliyan bakwai da ɗigo shida daga cikin 'yan Somaliya masu fama da matsananciyar yunwa da yiwuwar yunwa sanadiyar rikici tsadar abinci da fari da ba a taɓa gani ba. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somaliya Adam Abdulmola ya wa manema labarai ta kafar bidiyo cewa akwai yiwuwar yunwa mai karfi daga watan Afrilu zuwa Yuni na wannan shekarar, kuma ba shakka idan ba a ci gaba da bayar da agajin jin kai ba, kuma idan daga Afrilu zuwa Yuni ba a samu ruwan sama da ya kamata ba, kamar yadda aka yi hasashe. Ƙasar tare da sauran sassan yankin kuryar gabashin Afirka na cikin mawuyacin hali na fari mai ɗimbin tarihi bayan da aka kasa samun damuna guda biyar a jere. Abdulmola ya ce kusan mutane miliyan 6.4 ne ke fuskantar matsalar karancin abinci kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa miliyan 8.3 tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni ciki har da mutane dubu 727 da ake sa ran za su fuskanci bala'in yunwa. Daga ƙarshe Shugaban Amurka Joe Biden na bibiyar jawabin da ya na halin da ƙasa ke ciki tare da yin tafiya jiya Laraba zuwa jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin ƙasar don yin albishir da abin da yake gani a matsayin ci gaban tattalin arziki a ƙarƙashinsa. A nasu bangaren 'yan jam'iyyar adawa ta Republican suna kira da a kawo ƙarshen abin da suke kira kashe kudaden gwamnatin Biden a cikin shekaru biyu da ya yi a fadar White House. shugaban ya kai ziyara wata cibiyar horar da ma'aikatan kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta arewacin amurka a ƙauyen deforest don tattauna ayyukan masana'antu jihar wisconsin fagen dagar siyasa ne da ake fafatawa na shekara-shekara a zaben shugaban ƙasa kuma kusan tabbas za ta sake zama wuri mai muhimmanci a 2024 duka ga biden yayin da yake gabda neman sake tsayawa takara a hukumance a cikin watanni masu zuwa da abokin hamayya sana republican ko tsohon shugaba donald trump ko kuma wani ƙarshen labaran duniyar kenan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu kan matsayi da mahimmancin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu a Najeriya. Ga Tamar Abari dauke da rahoton. Assalamu alaikum suna na Fatima Usman daga Kaduna. To mu da yanzu abin da zamu ce gaskiya ni yanzu tani na an so kati na na zabe. Muna sa ran Allah ya da mu dai muna addu'a Allah ubangiji ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi. Muna sa ran yanzu wannan canje ne neran da aka yi da abu diyar kirkice ubangiji Allah ya daidaita mana. Zabe in ya tashi saki je Najeriya ki zabe. In Allah ya yarda zan yi zabe da kati na ina da shirin yin zabe in Allah da kuma mu duk wanda ya zo kawai muna muna addu'a Allah ya ba mu yin adalci wanda zai daidaita mana mu da wannan kashe-kashe da ake mana komai ya rikice mu dai muna addu'a wurin Allah ubangiji Allah ya daidaita mana komai da komai zan je Kaduna in yi zabe na in Allah ya da ina da niyya in Allah ya da zan fito na yi zabe da ikon Allah sunana Mustapha Abdullahi daga Kano Fage local gama ina Niger amma ni sakamakon halin da muka tsanci kanmu a Najeriya ta sa na fito in na fito ina kan kwana biyu ma ban koma najeriya ba sakamakon halin da muka riska to kuma ni yanzu gaskiya amma halin da muka riska a najeriya zaben sai dai ya zo ya wuce amma ba zan maje gida in yi zaɓe ba saboda gwamnatin da take kai mun kyautata mata zato nesa ba kusa ba abinda kuma muka gani muka yi tsammani ba shi muka gani ba to shi yasa ni gaba ɗaya zaben ma na haƙura da shi a nan ina cikin wani shago wanda mafi yawa 'yan eh, najeriya ne wanda suke zaune a nan jamhuriyar nijar malami ya sunanka abubakar daga wata jiha zahar katsina dai ina tunanin wannan dai zaben insha allah za a yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wata fitina ba ka karɓo katin zaɓenka. eh to amma ban taho da shi nan ba yana can gida ai za ka koma gida ka yi zaɓe eh insha allah fata na dai ko Allah sa mu ga bayan shi lafiya sunana Zainab Yusuf ne yan Najeriya ce ba na yin zaɓe ban je ba ma na karɓo kati saboda ba mu ji ba daɗin wancan mun zaɓi Buhari amma abun bai mu ba dadi ba tsadar rayuwa muna cikin wahala kuma gashi an caccanza wannan nera mu dai duk abin ya cakule mana ba za ki zaben ba ba zan yi zabe ba gaskiya da ki je kika karbo katin ki ba wallahi ban je na karbo ba suna na zara dinni dan jihar Kaduna ne ra'ayina yanayin tashin hankalin da ake ci da yanayin wannan matsaloli ga shugaban Allah ya mu mai adalci zai tafi fatan shi ya samu shugaban da zai rike mu a bisa adalci da amana ka karbo katin zaben ka eh na karba yana da shi a hannuna katin zaben yanzu za a je a yi zabe insha Allah ina sa ran haka uzairu kuma ni dan jihar garin Kaduna ne muna fatan ubangiji Allah ya yi mana zabi ga shugabanni na gari eh, insha Allah ina da katin zabe na kuma yana hannuna yana anan in ma nan za a turo mu yi zabe muna da ra'ayin da za mu yi anan kuma in mun samu damar da za mu tafi can babu damar wanda za su zo nan su yi zabe in Allah ya bamu dama za mu je ni muna da wannan ra'ayin insha Allah a gaida tamar kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana amma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu yanzu kuma sai shirin Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule muni Barma. nakasassu a sassan najeriya sun fada halin damuwa sakamakon matsalolin da suka biyo bayan canjin takardar naira rashin wadatar sabbin takardun kuɗi a bankuna da dogayen layukan da al'amarin ya janyo wani abu ne da a yanzu haka ya haifar da tarnaki wa harkokin nakasassu inda a wasu yankunan ma harkoki suka tsaya cik wannan shine abin da shirin na na wannan mako ke mai da hankali a kansa tare da wasu masu bukata ta musamman daga jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Shu'ada, inda bawa Kano Municipal. Majoritin mutanen mu ba makaranta suka yi wasu ma ko sun yi ba su da wayo buɗe akawun ta banki. wannan matsala idan mutum kai mishi magana sai ya ce maka to sana'a me nake da zan buɗe akawunt ta banki to wannan abubuwan yanzu ya zama na cewa kuɗi ba su ba sa a hannun jama'a sannan kuma babban kalubalen mu waɗanda ma suke da akawunt din ba sa son zuwa banki idan mun san wurare da dama muna zuwa muna da alfarma da zaka ji a daga maka kafa to gaskiya ni daman ba ni da babban korafi da abin da yake damuna a rayuwa sama da matsalar banki idan ka je banki yanzu kaga idan ka je banki zaka je kankanta mutane da wada musu idan ka je wasu ba su yadda ma da a yi maka alfarma ba su tsammanin kana da wannan alfarma a daga maka kafa ka wuce ka shiga ba wasu suna abin yana zama hayaniya idan kuma ka shiga din ni kaina ina gaya maka wannan abun ba wai akan wani ba akan kaina ya faru ya fi sauna idan na je banki zan je kan ma'aikacin da yake kan kanta baya gani na saboda yana ina ƙasa yana sama bai ma san na zo ba mutane su kuma suna kyashin na yi musu overtaking sun daɗe suna layi ni kuma na zo za a sallama to don haka ba zai gani ba sai wani security in ya gani mm. tukunna ko da an ban tela in na suke sai dai wancan security ya mika tukunna a karbo mini mm. idan ATM din banki na je wannan decline mm. sai na jira inda baka san zuciyar wani ba kana tsoron ka bawa mutum ya wannan ka to sai ka ba mu wani security tukuna zai cire maka kuɗi a banki to gaskiya mutanen mu muna cikin kalubale ga matsalar banki wannan canjin kuɗin ya fi taɓa mutanen mu fiye da kowa saboda kasancewa ga kada kuɗin a cikin account to zuwa banki ma zai maka tashin hankali inda shi kai tsaye na kankanta ba zai ganka ba sai wani ya gan sai an ganka tukuna za a za a nuna mishi to mutane ma ba za su bari ka gan su ba tukuna ba wasu ma waɗanda suke ɗan kasuwancin su yanzu sun daina saboda ba su da yadda za su idan mutum ya zo saboda suna ganin ba su san abin da yake faruwa ba sai da su kawo musu tsohon kuɗi ba za a kawo musu sabon kuɗi ba su kuma suna jin ana cewa za a daina karɓo wani tsohon kuɗin kuma idan suka karɓi tsohon kuɗin nan ba su da yadda za su kai shi idan ina haka POS to gaskiya sha'anin wannan canjin da aka yi Allah ya sani abin ya zama wahala shi nan ke gaya maka idan na je banki ma ni abin ya zama mai wahala ba ni da ikon da zan iya ciro kuɗi gabona da in ciro kuɗi na jin ya fi wata biyu yana da kyau a ce an ware wani waje kuma kamar yadda aka ce za a turo masu POS su dinga shiga wurare suna buɗe mutane account to ai ya kamata mu ya fi kamata a tallafa mutanen mutanenmu a je a yi musu wannan saboda akwai masu sana'o'i da yawa da yawan mu da ka mu dinnan muna da abubuwan yi to babban matsalar wannan canjin kuɗin ya janyo mana matsala mutum yana gudun tsohon kuɗi samun sabon kuɗin ma baka samu shi ba baka san ma ina zaka yi ka same shi ba to kaga wannan ba karamin kalubale bane ya kamata a duba bankuna a mana gyare-gyare a cikin shi da wajen ATM da wajen cire kuɗi yana da kyau a ci an ware mana waje na musamman da muna zuwa an san nan matsalar bangaren mu ne gaskiya shine roƙo na ga gwamnati dan Allah ta duba mu ta duba halin da nake ciki to sunana Yahaya eh Yahaya shugaban ƙungiyar masu bukata na musamman bangaren kafafu na jihar kano Ai ya shafi mu ta bangaren tattalin arziki da zamantakewa da rayuwarsu ma gaba daya domin yadda ake wannan harka ta bankuna an kaje ga uwa yaki to mutanenmu ma ba ma sa iya zuwa wajen kasuwanci duk na kayansa ya durkushe domin sai da kudi yake kasuwanci kuma musamman wasu mutanen namu ba su da asusun ajiya eh, wanda yanzu abin da za a ce in an siya ba a ce a yi maka taransifa to su ba su da wannan abin wasu wasu kuma suna shakku akan taransifar domin yanzu yan masu mai ake cewa su ta bude sai su zo su yi mana bogi su tura ma kuma lalan ba haka bane su karɓi kayanka so gaskiya a wannan bangare an samu koma baya sosai ga yan uwa masu bukata ta musamman dama alhamdulillah rayuwarsu ga yadda take suna kokari suna kula da kan suna samun abin da za su ci su sha da iyalansu to gashi an kawo wani tsari wanda ya sake durkusar da su ya komar da su baya haka sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harkar rayuwarsu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin murjanatu adam indabawa kano da yahaya yahaya shugaban kungiyar guragun jihar kano ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya To a gaida Malam Sule Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana. jaridar da Daily Statesman da mu so mu sharhin jaridun na yau hukumar Shiraji ta wanke mukaddashiyar ministan na jinsi. Jaridar ta ce kwamishin na kare haka bil'ana bai tabbatar da gaskiya Shiraji ta yi watsi da zargin da ake yi game da mukaddashiyar ministan jinsi yara da kuma kare halin rayuwa Francis Tautan Mensan game da sayan waɗansu abubuwan kare kai wa hukumar matasa na ƙasa. wannan ya iso ne yayin da wani mazaunin nima na accra ismail muhammad ya yi karan ministan zuwa ga shiraj cewar ta kauce wa doka mai lamba 284 na kundin tsarin mulkin 1992 sashi na bakwai wato hukumar ta matasan kasa game da amince da kamfen din covid-19 bahumiya ya samu kyakkyawan tarabo tare da mambobin majalisa guda 40 a wurin makoki na mnd jawula jaridar da dispatch ta tarwaita wannan labarin jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya ya samu kyakkyawan tarabo a ranar litini da safe yayin da suka isa garin sallaga da ke cikin jihar savana don makokin lafawura alhaji mnd jawula mataimakin shugaban kasar na tare da mambobin majalisa na jam'iyyar new patriotic party guda arba'in daga mazaɓu daban-daban faɗin kasar tare su kai wannan tafiya daga tamale zuwa salaga a cikin bas sai kuma jaridar daily graphic da ta ruwaito wannan labarin kece hamon brian action zai maye gurbin alan akutu a matsayin ministan kasa jaridar ta ce mamban majalisar dokoki na ransa a saka kwabina tahir hamon da shi ne aka zaba ya maye gurbin ministan turida da masana'antu alan kwajo cirmante wanda ya murabus a cikin watan janairun shekarar nan domin ya mai da hankali a fafatakan da yake na zama shugaban kasa ƙasa wannan mataki dai ya danganci naɗi guda hudu ne sabbi da aka yi na ministoci da kuma ɗaukaka guda biyu zuwa matsayin mukaddasan ministoci zuwa ministan ƙasa sa'an nan kuma na don kwakufa ado ya yi garan bawul wa mukaddashin minista guda ɗaya rakin. in ji babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin tarwaito ana buƙatar haɗin kai don ci gaban tattalin tattalin arziki kujin kurma ne ya faɗa wa limaman addini haka jarida ta ce ministan labarai kujo kurma ya faɗa cewar ana bukasan wato haɗin kai wurin gina tsakanin gwamnati da masu faɗi aji wurin gina tattalin arzikin ƙasar ya ce irin wannan ɗasawa da juna na da muhimmanci domin samar da yanayi da ya dace don taimakawa al'umman ƙasa minista Faisal wadda kuma shine mamban majalisar dokoki na Afuwasi Ayyarebi. Ya yi wannan na uh, kuruci ne yayin da yake wa shugabancin Ghana Pentecostal and Charismatic Council jawabi a nan Accra ranar Litini. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ratwan Allah sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwanullah Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Ƙasa Amurka ta ce an gaba lambalan ɗin leƙen asirin China a nahiyoyi biyar, kuma Washington ta tuntuɓi gawayenta domin musayar bayanai kan ayyukan. Tuni muka yi musayar bayanai da ƙasashe da dama a sassan duniya daga Washington da kuma ta ofisoshin jakadancinmu kuma mun yi hakan ne saboda ba amurka kaɗai aka auna ba a wannan shirin wanda yake ta yacin ƙasashe a sassan nahiyoyi biyar kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana jiya laraba yayin wani taron manema labarai tare da sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg a ma'aikatar harkokin wajen amurka masu aikin ceto a kasashen turkiya da syria na ci gaba da fafata da lokacin sanyi jiya laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane dubu sha ɗaya. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiya ya haɗa da ma'aikata dubu casa'in da shida. Thomas Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma